alaikum salam wa yau 25 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 28 ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firakin islamiyya a yau za mu tashi shafi na 152 daga ƙasa muna cikin magana ne akan aqidan qadariyya bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowa ya sani a satin da ya wuce mun yi magana kan aqidan qadariyya inda muka ce a yan qadariyya sun kaskashi biyu akwai mutanen da suke inkarin kaddara ba su yarda akwai kaddara ba ana kiransu kadariya sannan akwai mutanen da suka wuce gona da iri akan kaddara har ya zamanto sun zare wa bawa iko sun ce bawa ba shi da wani iko kawai duk abin da bawa ya aikata ba ma shi ya aikata ba to wa'annan su ma wasu malamai daga cikin malaman salaf suna kiransu kadariya kenan akwai kadariya masu kora kaddara akwai kadariya wanda suka zake suka wuce gona da iri wajen inkarin kaddara to saboda haka yau din nan za mu yi magana ne akan masu kutsawa kan kaddara na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim al fil qadar masu kutsawa kan kaddara wa qassama ibn taymiyyah ya rahimahullahu al-qa'idina bil qadar ila thalathati aqsam wato shaykhul islam ibn taymiyyah Allah ya masa rahama ya kasa mutanen da ke kutsawa cikin kaddara zuwa kashi uku faqala yace al-majusiyya akwai wasu mutane ana kiransu majusiyya allazina kazzabu bi qadarillah sune waɗanda suka ƙaryata kaddara ta Allah ba su yarda da kaddara ta Allah ba wa in amanu bi amrihi wa nahyi duk da sun yarda sun yi imani da umarnin Allah da hannunsa sun yi imani da Allah yana ba da umarni kuma Allah yana hanawa amma ba su yi imani Allah ya kaddara al'amura ba wa gullatuhum ankaru al wal kitab wato gulat daga cikin su masu wuce gona da iri daga cikin su sun yi inkarin ilimi da kuma rubutu ba su yarda Allah ta'ala ya san abin da zai faru kafin ya faru ba an gano wannan ai su suna ganin Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba sai abin ya faru kuma sun yi inkarin cewa Allah ta'ala yana rubuta duk abin da zai faru a duniya su suna ganin Allah subhanahu wata'ala bai ma san zai faru ba ballantana ma a ce ya rubuta alhali doron nasin alkur'ani ya nuna mana duk abin da zai faru Allah ta'ala ya san da shi Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir wato duk wani abin da zai faru na musiba a doron ƙasa ko ga kawukan ku illa fi kitabin face yana cikin littafi min qabli an nabra'a tun kafin mu halicci musiba din kaga nan wajen ya nuna mana alkitaba kuma so ya nuna mana Allah ta'ala ya san da kuma ya nuna mana al'il sannan kuma ya nuna mana alkitaba cewa duk abin da zai faru Allah ta'ala ya riga ya rubuta shi a cikin kitabun layi kauni kadari tun kafin a halicci musiba din sannan kuma ga ayan nan da Allah ya cewa ƙulla la na illa ma kataba Allahu lana ko kuwa maulana ka ce ba abin da zai same mu ba ce abin da Allah ya riga ya rubuta zai same mu Allah shine majibincin mu saboda akwai ayoyi da yawa da suka nuna mana cewa komai ana nan ana rubuta shi kuma Allah ta'ala ya san da shi wa inda hu mafatihul gaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la kitabin kaga Allah ya nuna mana cewa duk wani ganye in zai faɗi face Allah ya san shi duk wani ganye zai faɗi Allah ya riga ya san shi kafin ma ya faɗi din ko kuma wata kwaya a duhun ƙasa in za ta faɗi Allah ya san za ta faɗi sannan ko ɗanye ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi ne shine lawil mafus ashe duk wani abin da zai faru kafin ya faru Allah ya riga ya rubuta shi a cikin lawil mafus na fatan gane wannan sannan kuma ga doron nan sun Qur'ani Allah ya nuna inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis Lallai Allah ta'ala babu wani abin da ke buya a gare shi a doron ƙasa ko a sama abin mamaki sai wa'annan bayan Allah sai suka ce Allah bai san abin da zai faru ba sai ya riga ya faru kuma wa'annan bayan Allah suka ce ba su yarda Allah ya rubuta duk abin da zai faru ba sun karyata wannan al'amari an gane ko to saboda haka shine aka ce su wa'annan majusiya su ne allazina kazzabu bi qadarillah wa in amanu bi amrihi wa nahyihi mm. fa gulatuhum ankarul ilm an gane masu wuce gona da irin su sun yi inkarin ilimi cewa Allah ya san abin da zai faru kafin ya faru wal kitab sun ma yi inkarin rubutu ba su yadda Allah ya rubuta ba na'am ka kai tsaye mutumin da yake da wannan aqida ya yi inkarin doron nasar alkur'ani sannan kuma ya yi inkarin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya nuna mana cewa duk abin da zai same ka dama can ba zai kuskure maka ba kuma abin da ya kuskure dama can ba zai same ka ba an gane wa muktasiduhum ba wa muktasiduhum ankaru umuma mashi'atihi wa khalqihi masu masu matsakaicin ra'ayi daga cikin su sun yi inkarin umumin mashi'ansa da kuma halittansa wa qudrati da kuma ikonsa an gane su sun yarda Allah ya san abin da zai faru amma kuma sun yi inkarin cewa mashi'an Allah ta game komai a gani sun ce Allah ta'ala yana da mashi'a amma mashi'an Allah bai shafi aikin bayi ba Allah ta'ala ba shi da mashi'a kan aikin bayi sannan kuma Allah shi ke halittar komai amma ban da ayyukan bayi sun yadda Allah yana halitta amma ba su yadda aikin bayi Allah ne ya halicce shi ba wa ƙudurati an gani kuma suka ce Allah ta'ala ba shi da iko ya ɓatar da wani mutum an gane yayi to wa'annan masu wannan aqida fa su ne masu matsakaicin ra'ayi san cewa lallai yan ƙadariya sun kai gaya wajen lalacewa yan ƙadariya sun jingina ma Allah gajiyawa tunda sun nuna akwai abin da Allah yake da iko ya halitta akwai abin da ba shi da iko ya halitta kuma akwai abin da Allah mashi'ansa ta kai akwai abin da ya fi ƙarfin mashi'a ta Allah to kaga wannan magana yana da hadari wa haula hu haula mutazila wa man wafaqahu eh wa'annan su ne mutazilawa da wanda ya goyi bayan su wannan shine akidan su ana kiran su yan majusiya na'am al murshikiya sannan akwai murshikiya yan murshikiya alladhina qarru bil qada'i su ne wa'anda suka tabbatar da wato hukuncin Allah da sun tabbatar akwai kaddara wa ankaru amra wan nahyi amma sun yi inkarin umarni da hannu hmm. to kenan wayannan yan jabariya ne kenan wayannan sun tabbatar akwai kaddara Allah yana hukunta kuma Allah ya kaddara shi amma sun yi inkarin Allah ya bada umarni ko hani tunda Allah ya riga ya kaddara an samu kafiri an samu musulmi to yaya za a yi kuma Allah ya bada umarni a yi kaza ko a bar kaza su ba su yadda Allah ya bada umarni a yi kaza ko a bar kaza ba na'am نعم قال تعالى الله تعالى يتي سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا وإنن تسكي شركة بسنة ذات رنجة شيوا دا الله يسو دا بمي شركة با ولا آباؤنا حكا دا الله يسو دا أبنو بمي شركة با ولا حرمنا من شيء دا بمحرمت وانا أوفا نعم دا الله يسو دا بمحرمت كومي با ومن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر duk mutumin da ya kafa hujja akan wofintar da umarni da hani ya kama hujja da kaddara cewa Allah ya riga ya kaddara komai tunda ya kaddara komai yaya za a yi a ce a yi sallah ko a yi azumi ko a yi zakka yaya za a yi a ce kada a yi zina ai Allah ya riga ya kaddara komai ya kaddara mutumin kirki da mutumin banza maganan wai Allah ya turo manzo ko maganan wai Allah ya bada umarni ko ya hani bai taso ba to duk wanda ya kama hujja akan kore umarni da hani da kaddara fa huwa min haula'i to yana daga cikin wayannan wa hala qad kasura fi man yadda'i al-haqiqa min al-mutasawwifa eh wannan ya yawaita ga masu da'awan haqiqa daga cikin sufayi sufayi mutum zai yi zina ya sha giya sai ce ma haka Allah ya kaddara mutum zai yi caca ya ce ma haka Allah ya kaddara ya ce duk abin da ya aikata Allah ne ya tsara mai ya aikata wannan abin faka shi bai yi laifi ba sufaye yan hakika lalacewa ya kai musu intaha har suna ganin kafurai masu bautan gunki ba su yi laifi ba an gane yayi kafurai masu bautan gunki ba su yi laifi ba tunda Allah ta'ala shi ya kaddara musu yin wannan abu saka duk abin da suke aikatawa suna yin shi ne karkashin ikon Allah karkashin kaddara ta Allah saka dan yanzu kafiri ya bauta ma gunki ba za ka ce kafiri ya yi laifi ba kamar ibnul arabi ibnul arabi a sufi a sahibu futuhatul makiyya a cikin littafinsa yana cewa innal ladzina takhazul ijla ma abadu la. lalle wa'annan da suka riki dan maraki suna bauta mai ba su bauta ma wani Allah ba an gane ko mutanen da suka bauta wa dan maraki zamanin annabi Musa ba wai Allah suka bautawa shi ibn arabi yana ganin fir'auna musulmi ne shi ina fatan gane wannan wato saboda su sufaye hakika sun yi inkarin umarni da hani ba wani magana wai Allah ya yi umarni ka yi kaza ko ka bar kaza Allah ya riga ya kaddara komai duk abin da Allah ya kaddara ma shine daidai kuma duk abin da Allah ya kaddara yana so ne tunda Allah ya kaddara kafiri zai kafirci Allah yana son kafirci kenan to ma aljanna zai shiga a gane to wannan shine tunanin yan hakika daga cikin sufaye za ga mutum ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi ya yin kaza zai ce haka Allah ya so da shi ba wani magana wai yayi laifi in bai yi sallah ba yayi laifi in bai yi azumi ba ko abin da ya kama da wannan ibnu arabi yana cewa mun failan lima wa rabbi fa fi'li kulluhu da'at yace na wayi gari ina sarrafuwa ga abin da ubangiji na ya zaban mun da ka ayyuka na dukkan su da'a ne gaba daya duk abin da na aikata da'a ne ga Allah idan ya sha giya da'a yayi ga Allah in ya isa sha da'a yayi ga Allah in ya yi luwadi ya yi biyayya ne ga Allah an gane ai asbatu munfa'ilan lima yasaruhu rabbi fa fi kulluhu da'atu an gani da wannan ne za ga sufaye suke kira zuwa ga wahadatul adiyan sufaye yan hakika suke nuna da can kafin su yi zurfin ilimi a cikin sanin sufanci da suna ɗauka kirista kafiri ne abin kyama ne mai bautan gunki abin kyama ne mai bautan bamajusi abin kyama ne to daga baya sun fahimci dukkan su gaba ɗaya musulmi ne dukkan su gaba ɗaya suna bin dokokin Allah ne wanda Allah ya tsara musu da kaddara saboda haka da haka ne Allah yana son wannan abin kenan shine daidai yake da maganar kafirai fa yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay da sannu wa'annan masu shirka za su rinda cewa da Allah ya so da ba mu yi shirka ba mu da ubanninmu kuma da ba mu haramta wani abu ba kenan wannan shirkar da muka yi da mashi'a ce ta Allah Allah shi ya ga damar mai shirka wa bi hadha al-itiba Allah yana son shirka kenan kuma ne wannan law sha Allah ma ashrakna shi ce ma annabi kai kai kai kai Muhammadu da kake cewa a daina bautawa gunki cewa za mu shiga wuta cewa mu kafirai ne cewa kaza ne to ai da Allah ya so da ba mai shirka ba da mu da ubanninmu kuma da Allah ya so da ba mu haramta wani abu ba baka duk abin da muka aikata da mashi'a ce ta Allah to su sun dauka tun da dai akwai mashi'a ta Allah to Allah yana san abu saboda haka Allah ya yarda da abu kuma wa'annan kafiran suna raji ne ga manzon Allah suna cewa manzon Allah wanda ya zo yana musu wa'azi akan shirka ai shirka sun yi shi ne bi mashi'atillah shirka sun yi shi ne da ganin daman Allah da sauransu haka nan na'am saka da wannan sai ga sufaye suke ganin cewa dan mutum ya sha giya da nan da za ka cewa a hankali a hankali sai suke maka yanzu an ɗauke musu duk wani takalif sai sufi ya ce maka an ɗauke mai takalifi ba sai ya yi sallah ba ba sai ya yi azumi ba ba sai ya yi zakka ba su wayan nan gaba ɗaya wani abu na musulunci kawai ko kuma wani abu na haram da alal sai an ɗauke mai to irin wannan mutanen da suka kai gaya wajen zamantowa jabariya su ne suke fadawa cikin wannan su koma suna ganin komai halal ne sannan su koma suna ganin duk addinai na duniya gaba ɗaya duk ɗaya ne kawai hanyoyin shiga aljanna daban-daban ne kawai kowa ya ɗauki hanyar da ya masa an gane duk da Allah ta'ala cikin alƙur'ani ya ce inna dina inda lahi Islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci kuma duk da Allah ya ce wa ta gairar islami dinan yi ƙubala minhu wa huwa fil akhirati al kafirin duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba ba za a amsa mai ba kuma shi a cikin lahira yana daga cikin masu hasara to su suna ganin da kirista da ba majuse da mai bautan gunki da wanda baya bautan kowa suna ganin dukkan su musulmai ne gaba daya an gane wannan ko shine maganan ibn arabi da yake cewa laqad kuntu qabla al-yawmi unkiru sahibi idza lam yakun dini ila dini, idani. na kasance kafin wannan yinin kafin wannan lokacin da ina kyaman abokina in ya zama to addini na bai kusanci addinin shi ba in ya kasance addini na da nashi akwai dan bambanci zai kyamace shi amma kuma daga baya sai na waye fa asbaha qalbi qabilan kulli halati hmm. sai zuciya na ya waye gari yana amsan duk wani halin da ya samu kanshi a ciki yace yanzu zuciya na yanzu ya waye gari duk wani halin da ya samu kanshi yana amsan wannan abin baya kyama yace wata rana sai je coci wata rana ya ji ainihin wajen bautan yahudawa wata ranka ga yana bautan gunki wata ranka ga yana shan giya ce duk wayannan gaba daya duk abin da ya aikata ya aikata abin da Allah ya yarda da shi ne tunda ya aikata wannan abin ne bi mashi'atillah to kaga sufanci idan yayi zurfi da yawa har ya kai zuwa ga hakika yana mai da mutum ya zama zindiki an gane wannan ko zai koma yana kira zuwa ga wahadatul adiyan cewa addinai gaba ɗaya abu ɗaya ne sannan kuma yana komawa zuwa ga wahadatul wujud na'am al-iblisiyya sannan wayannan kenan yan marshikiya hmm. su suna da fahimta na cewa wato duk abin da mutum ya aikata haka Allah ya kaddara kuma tun da haka Allah ya kaddara ya aikata shi ne da mashi'a ta Allah saboda haka bi hazal itibar Allah ya yarda da shi duk wani saban Allah da zaka yi Allah ya yarda da shi kawai ka ci gaba da yi an gane wannan ko to sannan akwai al-iblisiyya su kuma allazina aqarru bil amrayni wanda sun tabbatar da al'amuran guda biyu sun tabbatar da al-qada'u wal qadar lakin ja'alu hadha mutanaqidan min ar-rabb subhanahu wa eh, ta'ala sun tabbatar da qada'u wal qadar sannan sun tabbatar da umurni su sun yarda Allah ya hukunta komai ya kaddara sannan kuma Allah yana ba da umarni a yi kaza a bada kaza amma sun ce sun yi karo abubuwa sun yi karo yaya za a yi Allah ya daure ka Allah ya riga ya kaddara ma abu sannan kuma Allah ta'ala ya zo ya baka umarni sun ce guda biyun sun yi karo an gane dole ne a zabi guda daya in ma ya zamanto Allah ya ba da umarni ba maganar kaddara ko ya zamanto akwai maganar kaddara amma ba umarni sun sanya wannan mutanaqidan min ar-rabbi wannan yayi karo daga ubangiji subhanahu wata'ala wa da'anu fi hikmati wa adlan ɗan iblisiya sun yi suka game da hikiman Allah da adalcinsa kama yuzkaru zalika an iblis kamar yadda ake ambaton wannan daga iblis wanda shine muqaddamin su hmm. iblis shine jagoran su da yake cewa ana khairun minhu hmm. khalaqtani min nari wa khalaqtahu min din ya Allah ya zaka ce in yi sujada ga Adam ni na fi annabi adam daraja ka halice ni daga wuta shi kuma ka halice shi daga tabo yaya za ka ce haka kaga ya yi inkarin hikiman Allah ya yi girman kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kama na kalawu alul maqalat kamar yadda malamai na na firat malamai na aqida masu rubutu akan firat suka ciranto wani kila an ahlul kitab kuma an ciranto wannan daga ahlul kitab na'am Eh, wannan mu duba littafin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya mujallazi na uku shafi na ɗari da sha ɗaya موقف الصحابة الذين حضروا هذه الفتنة to menene mawkifin sahabbai wa'anda suka halarci wannan fitina sahabban da suka halarci fitina na ainihin inkarin kaddara saboda maganar inkarin kaddara ba a san shi zamanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba san shi zamanin sahabbai ba sai ƙarshen zamanin sahabbai lokacin manya-manyan sahabbai sun rasu saura yaransu a lokacin sahabbai sun rasu sai rasu ra'ayin su abdullahi bin umar irin su anas bin malik irin su abdullahi bin abbas ire-irensu su suke raye a lokacin sai aka zo aka ba su labari cewa yanzu an samu wata sabuwar kungiya ta bayyana wannan kungiya tana cewa Allah ta'ala bai kaddara wani abu ba cewa al'amari kawai faruwa yake sai ya faru sannan Allah ya sani to wannan an gaya wa sahabbai kuma suna raye suka ji labarin ga bida da ya bayyana to ya sahabbai suka yi walamma zaharat fi bid'atil qadariyya a lokacin da bid'a ta qadariyya ta bayyana ba dara ulama salaf min sahaba sai malaman salaf na sahabbai suka yi gaggawa wa gairu da wasu su ila inkariha zuwa ga inkarinta kun yi amfani da ka'idan ta'khirul bayanin an waqtil haja la yajuz jinkirta bayani lokacin da ake bukatan bayanin bayan halarta. tunda dai wayannan yan bid'a sun bayyana suna ta tura wa samari miyagun akidu to sabbin ka ba za su yi kasa a gwiwa ba za su tona asirin wayannan mutane su nuna wannan akida ba akida bane mai kyau na ba gane wannan wata haziru min sharriha wa salabiyatiha eh saboda haka sahabbai sun yi gaggawa wajen inkarinta da kuma yin taziri daga sharrinta da kuma ainihin aibubukanta sahabbai sun gaya ma kowa cewa fa wannan aqida fa tana da aibi wannan aqida ba fa aqida ce ta mutanen kirki inkarin ƙaddara. Wata tabarra'u minha wa min aliha. kuma sun yi bara'a daga gareta da kuma mutanenta wa bayyanu lin-nasi khuturata inkariha kuma sun bayyana wa mutane khuturata inkariha wato hadarin inkarin ƙaddara. sun ce lalle inkarin kaddara ba musulmi ya ce bai yarda da kaddara ba al'amarin yayi muni to kuma abin zai baka mamaki waɗannan mutane da kira yan kadariya masu cewa babu kaddara suna fa sallah suna azumi suna zakka suna karatun qur'ani suna karatun hadisan manzon Allah amma kuma sai gashi sun yi inkarin abin da ya tabbata cikin qur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ha sun yi inkarin shi sun yi inkarin hadisai da dama inda manzan Allah ya tabbatar da ainihin kaddara wanda tabbatar da kaddara shine aqida ta manzan Allah wanda ya zo da addini shine aqidar sahabbai shine aqidar tabi'ai to sai gashi an samu wasu mutane sun zo suna awan musulunci amma kuma suna cewa ba su yarda da kaddara ba suna cewa Allah bai kaddara abu ba Allah bai ma san abu zai faru ba sai abin ya faru sannan ya sani an gane wannan ko to sahabbai suka tashi tsaye suka fito suka yi inkarin wannan abun to haka ya kamata ga duk mutumin kirki idan bid'a ya taso kada ka yi kasa a gwiwa an gane wannan ko kada ka ji tsoron kowa ka fito ka nuna wa mutane hadarin wannan bid'a din yin shiru akan bid'a musamman a ce bid'a ta bayyana sai malaman addini su yi shiru to yana sanyawa mutane su fada cikin miyagun akidu an gano wannan ko na saboda haka idan har mutum ya ji labari cewa ga wata bid'a kuma shi malamin sunna ne ya yi gaggawa ya inkarinta saboda in kai shiru ya nuna kenan kana goyon bayan wannan bid'a ya ci gaba da yaduwa kenan to shi yasa sahabbai kamar yadda muka faɗa sun fito wato duka sahabban da suke rayu kowanne an ciranto maganar shi dangane da inkarin kaddara dangane da raddi ga masu inkarin kaddara na'am ne annal imanu bihi nizamut tauhid domin lalle imani da kaddara tsari ne na tauhidi na'am kuma an karar kaddara duk wanda ya inkarin kaddara faqad naqada tauhidahu to hakika ya warware tauhidinsa hmm. farko ya nuna Allah ba shi da mashi'a kuma ya nuna Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba sai ya faru kuma ya nuna Allah bai rubuta komai ba ya nuna Allah ta'ala daidai yake da sauran halittu Yadda mu halittu ba mu san gaibi ba shi ma Allah bai san gaibi ba kenan kaga wannan magana magana ne mai hadari kaga duk mutumin da ya inkarin kaddara hakika ya warware tauhidin sa magabatan mu da yawa sun fito sun nuna duk wanda ya inkarin kaddara yayi ridda na'am kana awwalu man zahara anhu zalika bil basra ma'bad al juhani ya kasance farkon wanda inkarin kaddara ya bayyana gare shi a basra wani mutum ne mai suna ma'abadul juhani shi ba sahabi bane kamar yadda na faɗa na ce yadda za mu gane cewa abu ba shi da kyau idan abu ya bayyana ka bincika a cikin ɗaliban da manzo Allah ya karantar wane ne ya ɗauki wannan aƙida din su sahabban manzo Allah Allah ya musu wani albarka duk mutumin da aka ce ma yayi alaka da manzo Allah tun za ga cewa ya kubuta daga bid'a babu sahabi guda daya da za ga shi dan shi'a babu babu sahabi guda daya dan khawarij babu sahabi guda daya ba mutazili babu sahabi guda daya sufi babu sahabi guda daya dan qur'aniyun babu sahabi dan qadariya dan jabariya dan kaza duk wayannan kun akidu da ka gani wato saboda kawai albarkacin karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahabi guda daya dan bid'a an gani da an samu wasu sahabbai zama yan bid'a da mun shiga uku eh idan ka ce kai ma kana da salaf shi ma zai ce yana da salaf na fatan to mu za ga mu yan salafiya mu ne muke dukan kirji in ka yi magana mu ce wane ne magabacinka kai baka isa ka kawo mana ka ce ai kai kana da wani sahabi mai goyon bayan ka ba ka da shi mu kuma alfaharin da muke yi mu salafiya shine duk abin da za mu aikata mu sai mun samu salaf idan baka da magabaci to shikenan ya zama addini kake yi ba tunda Allah ta'ala ya zaɓa mu manzan Allah inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibad fa waje da kalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibad an fastafahu li risalati Allah ya duba zukatan bayi kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa radiyallahu an sai ya samu zu Allah ya duba zukatan bayi gaba ɗaya Allah ya screening sai ya ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen zukata gaba ɗaya sai ya zaɓi manzon Allah domin sakonsa summa nazara fi kulobin ibad ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah kuma ya ƙara duba zukatan bayi bayan zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajada qalba ko fa wajada quluba ashabihi khayra qulubi ibad sai ya samu zukatan sahabbansa shine fiyayyen zukatan bayi gaba daya to da ya samu zukatan sahabbai shine fiyayyen zukatan bayi ha fa ja'alahum wuzara anabihi yuqatiluna ala dinihi sai ya sanya sahabbai ka to mataimaka na manzan Allah suna yaƙi suna kariya ga addini an gane wannan ko to kaga sahabban manzan Allah ɗaliban annabi ne sun yi karatu a tiyayyen makaranta shi ya sanya ba dan a ko ɗaya a cikin sahabban manzan Allah duk wata matsala in ta taso na aƙida ba za ka taɓa ji an ce ga sahabi dan dan jahamiya ko ga sahabi dan kaza misali wannan yana daga cikin albarkacin ainihin sahabbantaka an fahimci wannan? na to saboda haka sahabbai wato farkon abin da ya bayyana ya bayyana a wajen wani mutum ana kiran shi ma'abadul juhani shine farkon mutumin da ya fara bayyanar da inkari da kaddara na'am falamma balaga sahaba maqalatuhum ash-shani'a a lokacin da mummunan maganarsa ya isa zuwa ga sahabbai suka ji labari ga wani mutum yana inkarin kaddara tabarra'u minhu sai iska yi bara'a daga gare shi wa ankaru maqalatuhum kuma suka yi inkarin maganarsa bi kulle sharaha a fili ba ɓoye-ɓoye an gani ka ce wannan akida na inkarin kaddara bid'a ce kuma kafirci ne ba aƙidar musulunci ba ne suka fito fili an gani shi ne ma'ana bi kulle sharaha min eh ala sabilil misal lal hasb wato akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba bari mu dan kawo kaɗan daga cikin sahabban da suka fito ɓaro ɓaro suka yin kari minhum ala sabil misal al eh, daga cikin su akan hanya na misali ba wai iyakance yawan su ba akwai abdullahi bin umar abdullahi bin umar yana daga cikin sahabin da yake raye lokacin da wannan fitina ta bayyana na inkarin kaddara lamma ukbira anhum a lokacin da aka bashi labari dangane da waɗannan cewa akwai wasu mutane suna neman ilimi suna neman ilimi amma kuma suna da awon cewa babu kaddara eh, cewa al'amari wai sai ya faru sannan Allah ya sani ka duba wannan maganar al'amari sai ya faru sannan Allah ya sani to mai bambanci Allah da mu kenan to shine aka ce to ya rasulullah aka tambayi Abdullahi bin Umar me zaka ce kan wayannan mutane kaga ya nuna su magabatan mu sun san darajar malamai kuma sun san su waye malaman sunna idan fitina ya bayyana wato kada mutum ya yi amfani da kwakwalwar shi ya mai da al'amari zuwa gawa manya-manyan malaman da suke raye a wannan zamanin ya mai da al'amari zuwa ga malaman sunna ana kira irin wannan nazila duk wani abu da ya faru sabo kaga ban gane ba to kada ka yanke hukunci ka tambayi malamai ya hukunci kaza to wannan shine abin da ya faru sai aka tambi ainihin abdullahi bin umar na'am radda alaihim raddan sarihan sai abdullahi bin umar ya yi musu raddi raddi wanda yake baro baro Na bi gairu mujamala babu wani sassauci wala talawwur babu wani irin wayo din irin irin irin ma wato mutum ya kauce kauce an tambaye shi ya fito ya yi magana sai ya dinga dan kauce kauce haka ba talawwur wala tamayyu eh babu ainihin sassauci an ce mutum mutamayyi shine mutumin da zai ce to wannan al'amari dai gaskiya tabbas wannan a wannan aqida an yi inkarin kaddara amma dai a yi ma juna uzuri a ɗan sassauta wa juna a yi kaza duka mun yi kalmar shahada mun yi kaza to sahabbai ba sa yin haka A gani kamar yadda wasu ke cewa ainihin na ta'awo da fi masa fasna alai hmm. wa ya aziru ba azuna ba adam fi masa lafna fi kun san masu wannan wannan fahimta din hmm. mu taimaka ma juna a cikin abin da muka yi sabani a cikin abin da muka yi ittifaki idan mun yi ittifaki mu taimaka ma juna amma sashen mu ya yi uzuri ga sashi inda aka samu saɓani in an samu saɓani a yi uzuri ga sashi wato kamar abin da suke cewa a nan wajen abdullahi bin umar ya samu saɓani da ma'abadul juhani tunda ya samu saɓani me ya kamata abdullahi bin umar ya mishi a irin wannan ka'ida ta su wanda suka yi tufafi tafa tare kaga na ce muku shi wannan ma'abadul juhani yana sallah hmm. yana azumi yana zakka yana aikin hajji yana kaza yana kaza amma kuma matsalar shi ne ya yi inkarin kaddara to abdullahi bin umar shi ma kazalika amma shi ya tabbatar da kaddara to ka'idan yan mumayya masu tabi'i shine na da fi na alai mu taimaka mu juna cikin abin da muka yi ittifaki yanzu da abdullahi bin umar da ma'abudul juhani sun yi ittifaki akan me sun yi ittifaki akan kalmar shahada sallah azumi abdullahi bin umar ya yi da kalmar shahada shi ma wancan ya yarda abdullahi bin umar yana sallah shi ma yana yi abdullahi bin umar yana azumi shi ma yana yi wancan kaza kaza amma sun samu sabani kan bi kan kaddara to a wajen yan mumayya wannan kuma wasu yan bidiya ne ana kansa yan mumayya su ne masu cewa mu taimaka mu juna inda muka samu sabani a abin nan abin nan inda muka yi ittifaki eh, mu taimaka mu juna inda muka samu sabani kuma mai mu juna uzuri inda muka samu sabani mai mai mai majuna uzuri yanzu da an samu sabani tsakanin abdullahi bin umar da ma'abadul juhani kan kaddara to a yi ma ma'abadul juhani uzuri ba sai an masa raddi ba na ba gane wannan shine aqidan yan mumayya baya buƙatar a yi masa raddi ba ce to ai nan yi inkarin kaddara yi mishi uzuri ai mun yi ittifaki kan sallah kan azumi kan zakka kan aikin haji to can da muka samu sabani ka a ce ne komai a kyale shi wannan shi ai shine ma'anar tabyi'i in an ce mutum mumayyi'i wannan shine ma'anar shi an gane ko a ce ai da mu da yan shi'a mun yi ittifaqi a wani waje yan shi'a sun yarda da Muhammadu Rasulullah mun yarda da shi yan shi'a sun yarda da ahlul bait kuma mun yarda da su yan shi'a sun yarda da Khadija kuma mun yarda da ita to a nan wajen mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaqi amma inda muka samu sabani ba mun samu sabani akan sahabbai yan shi sun ce sahabbai gaba ɗaya sun yi rida sai dai guda tara kawai sahabbai tara ne kawai a cikin sahabbai dubbai da ba su yi rida ba ina ba zan gane sannan kuma yan shiya sun ce alƙur'anin da muke karanta wannan akwai alamar tambaya kan shi ba su yarda da shi ba sai dai suna imani da shi ne min babu taƙiyya ta babu taƙiyya ko sannan yan shi'a suna fasikantar da matan manzan Allah gaba ɗaya banda Khadija to a nan wajen inda muka yi ittifaki da su mu taimaki juna a nan wajen inda muka samu sabani da su mu juna mai uzuri yaya wannan fahimta kamar yan alaka to yanzu yan qur'aniyun mun yi ittifaki da su wajen qur'ani sun yi imani da qur'ani ma mun yi imani da shi amma ina suka yi inkari sun yi inkarin hadisan manzo sa sallan to sai mu nemi taimako mu taimaka mu juna da su a wajen qur'ani a wajen abin da ya shafi hadisi da basu yarda ba a musu uzuri ka ce musu komai to yanzu mu duba aikin sahabbai yayi daidai da wannan ra'ayi da mun ce ya kamata mu fassara addinin mu duba addinin mu auna da irin yadda sahabbai suka yi addinin su tunda kafin ka yi musulunci ba a riga ka ba kai ne ka fara yin musulunci ba to wa'annan wanda manzo Allah ya karantar su ma suka yada musulunci a duniya shin irin wannan tunani shine tunanin su ko kuma idan sun ga mutum ya aikata bid'a suna raddin bid'a su nuna wa mutane illan bid'a ko ya abin yake to shine aka ce Abdullahi bin Umar ya fito baro baro babu talawun babu wani kauce kauce babu wani sassauci yace ya fito da aka ce mai ga wasu mutane nan sun bayyana suna inkarin kaddara amma fa suna neman ilimi faqala radiyallahu anhu sai ya faɗa shi abdullahi bin umar Allah ya ƙara masa yadda idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni yace idan ka gamu da wayannan mutane ka ba su labari cewa lalle na barranta daga gare su su ma sun baranta gare ni ba ni ba su wayannan mutane masu inkarin kaddara ba ni ba su ya magana na ta'awul bi wata bakna alai a nan waje yanzu abdullahi bin umar ya yi amfani da muwazana ko ya fito ya ce ba ni ba wa mutane ne kaga ya fito ya nuna ba shi ba su to haka ya kamata duk mutumin da ya kirkiro bid'a irin wa'annan bid'a zafafa wato wajibi ne ga malaman sunna su fito su yi musu inkari an gane maganan wai a zo a haɗa kai a manta da bambance-bambance wannan ba aƙidan sahabbai ba ne akwai masu wannan kira ya kamata a manta da ubangijin mu ɗaya ne alƙur'anin mu ɗaya alƙiblan mu ɗaya menene addinin mu ɗaya kaza kaza kaza dan abin da ya raba mu dan kaɗan ne ya kamata a manta da bambanci to wannan ba karantarwa bane mai kyau da ka fara jin wannan magana to ka san dan siyasa yake magana eh amma mutumin da yake kira zuwa ga addini idan ya ga kayi inkarin abin da zai iya fitar da kai musulunci dole ne ya gaya maka an gane wannan su irin wancan mutane suna son kowa a kyale shi akan kurakuran shi kada a gyara masa A gani irin wayannan mutane ba suna son ka da alkhairi bane ka fada cikin mummuna akida ba sai makala ba sai gobe kiyama ka mutu ka gamu da Allah kai baka san ma kuskure bane sai ka mutu ka gamu da Allah zaka sani A gani to saboda haka sahabbai in sun ga mutum ya fito ya fito da wata akida ba sa boyewa za su fito su yi wa mutum raddi su nuna mai kuskuren wannan abin ya gyara in ya gyara alhamdulillah in bai gyara ba to ya san sakamakon shi an gano wannan hmm. wannan in muna son karin bayani mu duba majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya na'am lokaci lokaci daya da lokaci yayi to ونكل مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يو انشرنتو مثال ونن irin wannan raddi din daga abdullahi bin abbas radiyallahu an farad da alaihim saraha abdullahi bin abbas ya musu raddi baro baro ba wani koyi koyi sun matamanna allau tamakkana min adin minhum hatta yi kila rakabatu abdullahi bin abbas ma lokacin ya ma makanci ya makanci aka bashi labarin ga wasu mutane wai sun bayyana a wannan zamanin suna inkarin kaddara ya fito ya ce ba shi ba su sannan sai ya yi burin Allah ta makana min adin min hum da zai samu dama ya kama ɗaya daga cikinsu hatta yi dika ya raka hufi yadi wallahi ya ce in har ya samu dama da za a iya shigar da wuyan wannan mutumin a shigo da shi cikin hannunsa sai duk kuha da zai dandake ita. hatta ya mutu har sai ya kashe shi yace da zan kama mutumin da yake inkarin kaddara har Wuya shi ya shiga nan nan dina zai sashi a loko ya ɗauki wani dutse ko guduma kwankwasa shi a wuya ji da'u anfo eh, ko kuma ya tumbuke mishi hanci alalakal hmm. don kusan sahabbai ba sa wasa da bid'a in bid'a ya taso sahabbai suna fitowa su nuna kiyayya gare shi to wannan kuma shine fa sunna yau ba zai kace kai kana da awan sunna amma kuma dan bid'a yana bid'a kana sassauci ka kyale shi ba sassauci ga bid'a ke sa bid'a ya yadu a kasa yin magani ina basan gano gane wannan yadda ka ga wasu gwamnati aka ce coronavirus ya bayyana za ga sun haukace lalle lalle a zo a yi allura in ba a yi allura ba ba za a biya ma'aikata ba in ka kaza kaza kaza to wannan kan harkar duniya ke ba to ga babban corona wanda zai raba ka da Allah to ga wani malami ya shigo da abin da ya fi karfin corona to me ya kamata a yi masa a fito fili shi ma a san yadda za a yi lalle a yi wa mutane allura na rigakafi dangane da gudun wannan corona da wannan abin da ya fi corona din don a ya fi corona shi corona in ya kashe mutum zai kashe ka da imaninka amma a zai raba ka da imani kun gane wannan ko to shi yasa sahabbai ba sa sassauci kan sha'anin Na na'am wa kana yawma iz da amiya ya kasance Abdullahi bin Abbas wannan lokaci ya makanci kullu zalika tanfiran minhu eh wannan magana da ya faɗa ya faɗa ne don ya kora mutane don mutane su kyamaci wannan aƙida da kadariya da kuma muna na sha'anin aƙidar kadariya wa gairatan min kuma domin kishin shi akan addinin Allah saboda kishi ga addinin Allah wa ala aqidatul muslimin da kuma kishi ga aqidan musulmai Allah ya tala'abu biha al-aghniya al-aghniya kada wawaye su yi wasa da addini wawaye su yi wasa da addini ina fatan gani za ga yanzu a masallata ahalus suna sai ga wani mai da'awan suna ba in ma da gangan ko da jayi sai ga yakin karin hadisan ingantattu hadisi wanda malaman duniya sun tabbatar sai inganta sai ce shi bai yarda da hadisan ba ko sai ga babu wanda ya damu kawai ya ta faɗin abin da ya gana ma za ga wani ya fito iri-iri kwanan nan na jin wani bawan Allah yana da'awan a masallacin ahlus suna ba yake inkarin azaban kabari iri-iri ya fito ko kunya baya ji yana inkarin azaban kabari bi kulli saraha kuma yin za ka gane mutane ba karatu babu wanda ya mishi inkari mutane cewa suke ma Allah ya na ka don ka lalle mutane suna da karancin menene wayewa kan al'amarin fahimtar sunna eh don me ya kamata a masallacin ahalu sunna in an samu wani mugun malami ce zai zo da wata akida da ya fara yadawa a gano shi to sai zama to a masallacin ahalu sunna ma wanda ake girmamawa sai ga wani ya zo ya zauna a wajen yana ta ya barna ko mutane suna ta yarda da shi yana ta tura wa mutane miyagun akidu to ga irin wannan wato saboda an rasa mutanen da suke inkari ne amma dama malamai su ne amincin al'umma daga fadawa cikin bid'a kamar yadda zaka sojoji su ne suke bada kariya ga mutane daga harahari, to su ma malaman sunna su ne kamar sojoji wajen bayar da kariya ga addini daga miyagun mutane su zo su lalata ta an gane wannan ko su da zaran an rasa malaman sunna al'amari ya lalace kowa zai faɗa abin da ya ga dama da sunan addini kuma ya lalata akidun mutane shi kenan kawai wa zubi billah wani da sahabatin zina raddu alaihim jabi bin abdullah sahabbai da suka yi raddi ga yan tsadariya. akwai babban sahabi Jabir dan Abdullahi wa Wasila bin al-Asqa akwai Wasila bin al-Asqa wa Abu Huraira akwai Abu Huraira radiyallahu anhu wa Anas bin Malik akwai Anas bin Malik duk suna raye wannan bid'a ta bayyana wa Abdullahi bin Abi Aufa wa Abdullahi bin Abi Aufa wa Uqba bin Amir da Uqba bin Amir wa Qarano da kuma tsararrakin su sahabban da suke raye kwata-kwata sun fito fili sun yi sir da wannan mummunan akida din na'am wa awsaw akhlafahum Allah yasma'u alaihim kuma sun yi wasiya ga wanda su suka biyo baya sahabban nan sun yi wasiya ga wanda suka biyo bayan su cewa kada su yi sallama gare su cewa in ka san wannan dan kadariya ne kada ka ce mai assalamu alaikum babu sallama tsakaninka da shi wala yusallu ala janaizihi kada su yi sallah ga janaizan su wala yaudu mardahu kada su gaida marasa lafiyan su in sun ga mai wannan mummunan akida ji sahabbai kada a kuskura a je a gairi shi bai da lafiya kullu hadhihi al-ahadith wa ghayriha kathira wato dukkan wayannan hadisai da ire-iren su masu yawa mawjuda fi siha suna nan cikin ingantattun littattafai sahihul bukhari suna cikin bukhari suna cikin muslim suna cikin tirmidhi suna cikin musnad masani wa sunan suna cikin sunan wa kutubul muqalat suna cikin littattafan aqidu littattafai na ainihin firar yazuduha man talabaha bi aunillah duk wanda ya duk wanda ya neme ta zai same ta da izinin Allah da taimakon Allah subhanahu wata'ala na'am na'am wa alaikum assalam wani gudu za a akwai ɗalibai ne a gudu wani zubin nauyin baki ne ko ko ka a cewa mutum na ya kawo da ne? ko ko tambaya ma ka yi tambaya ya ta yi tambaya ta yi tambaya ba zai ba ya nasa ba suna abu na ke ga ai tun da ka zauna a wajen kaga ya faɗi wannan magana ka ɗan yi mai tambaya domin ka nuna wa mutane baka yarda da wannan abun ba Allah ɗalli saboda annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza da hannunsa in zai yi in za ka iya hana wannan malamin karatun ka hana shi in ko ba zai yi ba ya zama baka da iko kai ba dan kwamiti bane kai dan kaza ba dan kaza bane fa illam yastadi fa bi lisani in ba za ka iya ba kai amfani da harshen da Allah ya baka haka maka Allah wannan hakira da ka faɗa cewa babu azabin kabari ba ga hadisai ingantattu ba aka da makallahu ka ce kai dan malikiya ne ai gashi a cikin a cikin a cikin ashmawi gashi a cikin iziya gashi a cikin risala da an yi magana a zaben kabari wani irin malikiya kake yi kaga nan kaɗan kaɗan wayar da wasu wanda sun san darajar wa'annan littattafan to ba mutumin da yake shi malikiya ne ba sai kuma ya inkarin abin da ke cikin littattafan malikiya. A an gari gashi yana cewa a daina bin wata mazhaba kaza kaza sai gashi kuma yana yana zuwa yana yana yana kyaman yana nuna wa mutane ba a zaben kabari gashi mun karanta cikin ashmawi Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam gashi a cikin risala gashi a cikin kaza littattafan malikiya gaba ɗaya da ake cewa da yake kira yana bi kira zuwa gare su a nan kuma ya yi inkari haka irin wannan sai a dan wayar da kawo kan mutane in ya san cewa masu sauraron karatun shi wayayyu ne zai yi zai dan zai saka in ya san in ya faɗi magana sai ya ɗan nuna mai kuskuren shi zai ɗan da su to sai zaman to kawai mutum zai yi magana kawai sai Allah ya taimake ka duk abin da kai da bannan da kai a cikin bannan ma Allah ya taimake ka da inda kai daidai Allah ya taimaka ma inda kai barna ma da Allah ya taimaka da ai dole mu zai ci gaba da yi tunda ya san mutanen da ke sauraron shi raguna ne kawai ya san ba wai ɗaliban ilimi ba ne kawai ɗan kawai abiyari ne a sha kiɗa a gare? yanzu misali a wannan majalisi da muke karatu yanzu zai yi kawai wani malami ya zo na kawai ya ta faɗin abin da ya gara ma kyale ai ba zai yi ba ya san dole ne sai an mai tambayoyi bayoyi. Eh, na'am wani ya rubutu tambaya na'am ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam fahimta amin don Allah yi mun bayani don in fahimta malam shin yaya matsayin yin bacci bayan sallah asubahi zuwa wayewan gari a shari'a ya halatta ko bai halatta to ana so dai bayan sallah asuba ana so mutum yana idan da sallah ya yi azkar nan ba a san mutum ya kwanta ya yi asarar wannan lokacin ba wai an ce haramun bane amma dai ba a son mutum ya kwanta ya yi hasarar wannan lokacin ne saboda akwai azkar da ake so mutum bayan idan da sallah asuba ya yi lokaci ne wanda mutum zai yi amfani da shi wajen yin aikin alkhairi da samun lada a cikin su na'am tambaya na biyu yace malam mutum ne ya zo siyan kaya a wurina sai na ce mai kayan dubu biyar ne sai dan raina kayan ne ga kaman sun yi arha sosai to shine sai ne sauri sai na ce mai dubu talatin ne to sai mutumin ya biya wannan dubu talatin din ya siya to ya matsayin wannan a shari'a abin da yi to ka san wannan tunani ne na irin masu kuɗi shi mai kuɗi ya fi so ka nuna mai cewa wannan abun original ne ma abu ne yanzu pick milik ka san da pick milik kuwa ya san shi to za ka iya ce mai wannan na musamman ne wannan pick milik dubu goma ne in dai ka nuna mai haka nuna mai cewa akwai pick milik guda biyu shi kan shi bai san bambanci kace kaga wannan ka ga ɗan kore ba to shine ne fitlik na dubu goma wannan kuma dubu ɗaya ne zai ce a miƙa mai dubu goma nan saboda yana so ya bambanta kanshi daga talakawa to irin wayannan za ga galiban akan cuce su akwai wani bawan Allah da ya gaya mawa cewa layi hula ne guda ɗaya iri ɗaya ya siyan ma wannan dubu talatin wannan dubu biyar shi kaga wannan wannan hulan shi ne kaza amma wannan saƙa ne na kaza kaza kaza ya ta wasu bayanai wancan sai ya ɗauki wannan na dubu talatin da ba su da bambanci da wancan to wannan tunani ne na galiba mutanen najeriya wani ma abin ya yi arha da yawa ma zai fasa siya an gane to kuma tunda kana so ya siya kuma gashi nan tunda kuma ciniki riba baya yawa ko riba baya yawa tunda ka gane wawa ne kawai siyan mai da yadda yake so eh? yanzu na mai karya misali ba karya kai ba ina karya ne abun abin dubu ɗaya kana da so da dubu hamsin in dai mutum zai siya ba ya rage nashi ba to ya zo in kace mai dubu ɗaya ba zai siya ba in kace dubu hamsin da gudu zai siya yana yana farin ciki zai je nuna wa mutane nashi special ne <laughs> ina ba san to wallahi akwai wani wanda yake da ya koma plaza cinikin da yake daban akan lokacin da yake cikin kasuwa takalma yake siyarwa iri ɗaya ne da na can na cin kasuwa da na nan bi ɗaya ne amma a plaza kuɗin shi daban a nan kudin shi daban to su mutanen sun fito a je plaza sun dauka takalman plaza plaza ya mai takalmi ya zama wani abu daban eh wannan wani irin mentality ne na yan Najeriya san girma da kuma san ainihin irin class difference din na wato a san nuna bambanci tsakanin ka da wani in agogo ne ma ai nawa ba irin nashi bane in waya ne ma ni ne kadai nake da waya iri kaza to shi yasa kaga irin wannan wato a takaice dai kasuwanci riba baya yawa sai ana son mutum ne mai sauki an gane ni na san wani bawan Allah da ya zo ya ce wallahi islamiyan ku wallahi abinda ya sa ke mantawa da da biyan kudin makarantar kudin yayi kadan da yawa Ya ce wallahi abinda ya sa yake mantawa da biyan kudin kudin yayi kadan da yawa to to yalla ya kara ma shi to za shi kadan sai ya kara ma kowa yawwa shi bai bai za ƙara shi ya ma kaɗan mu ba a ɗan ƙara sai za a ƙara kowa shi wallahi zai biya inda kowa da kowa ƙara mai amma bai yadda shi kaɗai a ƙara mishi ba yanayin tunanin su in kai yayi tsada ko ba kuma duk malaman ba su za a yi karatu a kamar ka ce mai dubu hamsin ba ma bincike ko da ciro zai ciro ya bayar kana cewa nawa ne ce dubu hamsin sannan kuɗin registration dubu talatin kuɗi kafin ka kaɗa dubu ɗari ta murna ya samu makaranta inda zai sa yaron shi mai kyau na a yanzu ya ga makaranta amma kawai ya je wata makaranta wai dubu biyar dubu kaza dubu kaza ya za a yi masu iya karatu abin nan kuɗin ya yi kaɗan da abin nan sauransu wato almuhim dai shi wannan bawan Allah dalilin da ya sa ya ƙara ya ga wancan kwastoma zai gudu amma da ya ce mai dubu talatin dan tashe sai kwastoman ya gane cewa alhamdulillah yanzu na ji magana ila ya ɗauka wancan su bulda baka ya yi kuma ba su baka ba da gangan ne da ya ga irin masu son girma ne zai ƙara mai girman a tafi a haka eh na'am al hujjah Eh, eh, akwai akwai mahadi almuntazar in an ce almuntazar shine mahadi wanda ake jiran bayyanansa sai eh, ana kiran shi muntazar amma kiran shi hujja din nan shine babu wanda dalili a kan shi tunda ai ana jiran bayyanar shi ai ai ba wace an ce za a haife shi nan gaba kenan ana jiran haihuwan shi ana jiran bayyanar shi eh amma kiran shi alhujja zai yi waye zama hujja hujja shine alkitabu wa sunna eh wa alaikum assalam aikin da Allah ya ba su su yi da shi ne Allah ya da wani abu a ƙwarar da gaske da zama idan mutum ya ki sharan kasuwa ya ki sharan masallaci zai yi kasuwa in an ce ya taimaka a masallaci ya ki zai je siya zai je siyan kaya amma madara zai siya ta dubu goma takalmi takalmin dubu biyu zai siya dubu biyar dubu goma dubu ishirin kaga ta nan wajen ya fitar da kuɗi ba lada hmm? to addu'a nan da ake cewa manzo Allah ya na wanda ya sai kaya da sauki kuma sai da sauki ya wannan a ta yana ana siyarwa da sauki mana na'am na ji bayan lokaci kaji baka ji bayan da aka faɗa ba na ji misali to shi in ka siya mai da sauƙi ne ba zai siya ba to ya za ka yi da shi kana so kuma ya siya an gani in ka siya da sauƙi ba zai siya ba na na yeah. idan eh. aka mu'amala mu'amala ka san an kasa kashi biyu ne dama ai yan bidi'a din akwai du'at akwai gairi du'at akwai wanda sun riga ciwon ya riga ya shige ya zama kansa kawai ana jiran kawai su mutu akan wannan ne mutumin da ya riga ya gugu shi ne babban malamin bid'a din shi daban sannan kananan wanda su kawai yan abu ya rima a sha kiɗa ne daban malamai wannan tafsilat din shi karami wanda ake kake ganin cewa in kana jibinta shi kana dan mai nasiha zai iya dawowa ya gyara wannan babu laifi dan kaje ka mai sallama kuma in ba shi da lafiya ka je ka gaida shi amma mutumin da ya riga ya zamanto da'in a ce ya goge akan wannan yana tabbatar da al'umma to irin su ake magana ba wai wanda yake amawa ba akwai bambanci tsakanin da'in ila adhi da kuma ami wanda shi din nan kawai ya taso ne akan abu ba shi da hujja na kare kanshi to irin wayannan kana iya in bai da lafiya ka je ka kai da shi ka mishi da'awa domin ka janyo shi zuwa ga sunna amma shi wancan galiban galiban manya-manyan malaman bidiya sukan mutu ne akan bidiya din saboda su ne jagorori masu batar da mutane zuwa ga shigar da mutane cikin biriya din ka fahimta ai to wannan shine ne eh. na'am eh ya to to kuma wannan wannan malamin suna yake wannan magana to to ai ba maganar zafi ba ya saba maki da mu abinda abinda ya aikata saban Allah ne sai matsalar mutane kenan in kaga mutane sun yi magana yanzu ka tabo siyasar su ne yanzu ni na karanci yanzu akwai bambanci tsakanin jiha da yanzu wallahi yanzu mutane sun fi karfi wajen siyasa fiye da addini don wallahi ne yanzu sai in daɗe ban ga ana jayayyar addini ba amma zan ga ana ta jan ido kan siyasa sai na gane wani sabon zamani muka shiga wanda ana son siyasa da yanzu malami zai dago zai dago ta matsala na siyasa za ka ji wani ya kundumo mishi a shar na ba gane amma ana taba addini ana ta manganu masu hadari ga addini sai ga mutum ya shiru saboda yanzu mutane kamar sun fara dan mutuwa ne hakan farko akwai jahilci sannan kuma akwai karancin kishin addinin ana ba ana kishin siyasa sosai eh, an ba yanzu an ba duniya ne muhimmanci yanzu kaga wannan malami da ya faɗi wannan magana kai tsaye inda masallaci ne wanda aka fahimci sunna ya kamata a mishi inkari saboda ya ɗauko aƙida ne na kawarici na nuna cewa shi wannan mutumin da ya sha wiwi ɗaya daga ciki in ya sha ko su ɗaya ya sha bai ƙara sha ba sai wani shekara in ya mutu ya ce me ba shi ba aljanna kwata kwata kaga wannan wannan malami ya gina aƙida ta kawarici kila ya sani ko bai sani ba ko kawai kasa a akwai wani shi yana ganin wai ta haka zai kawo gyara wani ya taba yin wani wa'azi a gaban mu yake magana cewa wallahi tun mutumin da ya yi zina kan shi wa'azi ya zai kara ƙara yi wallahi tallahi ya zama kafiri ba shi kace subhanallah subhanallah yace malik tare sun ba aka kai ba su gane ba <laughs> eh, wai in ba wai in ba an musu haka ba ce wannan abin da ka dauko ka dauko wata akida ne kawai kai wa'azi akan sharrin zina ka yi wa'azi akan abinda da manzan Allah ya faɗa kan zina abinda Allah ya faɗa ka tsaya nan amma ka zo ka ce wai kafiri ne ba shi ba aljanna kai ma yanzu yanzu mazan amma an gane sunna ba mazanacin ya fika yanzu wannan malamin wannan wanda ya sha wiwin gara shi da malamin an gane saboda shi yanzu malamin ya zo ya gina wata aƙida ce mummuna shi kuma wannan abin da ya aikata fasikanci ne saka in aka ce yanzu amma mahanga na sunna wane ne yafi daraja a wajen Allah sai mu ce dan wiwin nan yafi wancan dan bid'a yafi wancan malamin wanda ya zo ya tabbatar da aqida ta khawarij to ga irin wannan ya kamata a ce dalibai su yi sauri su yi malam inkari malam abin da ya aikata shirka ne ka in malamin ya ga an fara wannan to zai kiyaye haka muka lawo ya yi shirka na ka ce wai zai shiga wuta har abu zai shiga wuta menene kaza to dole ne malamin ya dinga sanin eh akwai ɗaliban ilimi ba a nan ba bari fa in zan yi wa'azi fa sai na yi research bari fa sai na bincika sannan faɗi abin da ya tabbata wanda zan iya kare kaina eh na ai ana iya magana ana hudu ba ana iya ana iya gyara assalamu alaikum yana hudu ba ina abu ne mai hakan ya eh assalamu alaikum akaramaka na menene magana da kafa daɗin nan dangane da cewa wai wannan wanda ya sha wanda ya sha kwaya ko ya sha kaza sau ɗaya ɗin nan kafin shekara ya zagaye wai ƙara sha to wannan ka ce zai shiga wuta menene ka ce ba shi ba aljanna to aka rama kalla wannan nasi ne ya tabbatar da wannan ko kuma muna son malami mana ƙarin bayani su <laughs> kaga ko da an yamusa ko da wasu sun zo sun yi zage-zage ba za a kawo nassin ba kuma an faɗa ɗin alhamdulillah wasu ka ceci wasu don za a samu irin 'yan goyon bayan malamai ɗin nan kawai zai fahimci ana so a ja da malamin shi ne to ba za a faɗa ba kuma malam ya faɗa kuma ya ƙara maimaitawa to alhamdulillah kai dai ka isar da sako baka yarda da wannan ba to dole wasu wasu ma suna da wannan ra'ayi a zuciyar sun yi shiru ne to ka taimaka eh <laughs>

zai shiga sai sai wani hankalin shi ma zai ce wuri wani hankalin shi bai ce ba nake mutanen najeriya yanzu kara so ga kafashin su siyasa eh shi eh. ana da wadar shekina yi wata kudu ba eh. a lokacin gabda sun yi sai ke magana cewa da buhari da shi ba wanda zai daga gyara a cikin sai al'umma na shi da ya da ne hudu na gama da baki sai da aka yi wani ya ja da mutum ne ana iya eh. da sallah ko tasbihi ba assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a mun je gudu ba daga mana. kan wani ya fahimci da ya taɓa kan a cikin ilani ya bari an gama abu da za yi eh. amma kuma yana ganin mutuncin ka ne yana ganin mutuncin ka ne ya ce wai an daga masa fara tafiya da ke da shi hmm. a ce yana shiga da ya ce wani juma'a nawa ake da shi a wata ne ya ce wai guda ya ce to me zai sa in an ware juma'a ko an yi an ci a ce mutum ba ko mutum ba eh, kai na gaya ma wallahi wani wani wallahi fitowa ya yi sosai ce ya sami da cewa lokacin da aka yi wannan subsidy din nan da aka yi lokacin lokacin jonathan to sai aka samu wani malami da cewa to mutane sun yi ta zanga-zanga suna zage-zage suna zage shugabanni suna kaza sai wani ce to jama'a kada mu manta da a masallacin fa masallacin ahlus sunna inda ake karantar da salafiya din sai wasu kalmi sai wani mi sai wani yake mikewa to malam wannan abin da da ake yi din nan da na maganar zage-zage da ake ga shugabanni da waye-waye cewa za a yi zanga-zanga kada mu manta ba mun karanta an ce babu kyau to suka nan take wallahi suka ci suka mai ca ana gamawa suka same mu suka ce malam wallahi muna jin kunyan ku yau saboda haka ku je ku yi mawa magana wallahi dan ku muka kyale shi wallahi in ya kara sai mun wulakanta shi an gane ya za a yi za mu zo mu yi zanga-zanga ya zo ce abinda muka yi ba daidai ba ne an zalice mu bai shiru to kaga wannan abinda ya shafi harkar duniya mutane ba sa sassauci amma addininsu wani ya fito ya zaki sayar bukari a nan garin kaduna mai faru sayar bukari ya ce a zuba kwandon shara ya ce bola ne yanzu inda wani zai ce buhari bola ne yaya a lokacin da buhari ke tashi shugaban kasa a ce mai bola Ya kuke gani wallahi nan take wani zai dauke ka wani zai ta bayan kawai za ka ci an an kwantar da kai to amma wallahi wani yace sahihul bukhari bola ne a zuba a kwandon shara ya faɗi ganin bai gara ba kuma hankali a kwance har ma kariya yake da shi ma to dan yace bola ai yana da dalilin shi ai akwai bola ai kokarin kare ƙarya da gaskiya to a cikin mutane dai a wannan zamanin muna ana buƙatar mutane su farfado sun fara mutuwa gaskiya kuma shi irin wannan eh. mutumin bayan ya zunguri bukari na bukari da muslim ya zunguri bukarin nasu wanda ake so kuma aka fara ta akan shi shi ne ya yi kaga lokacin da aka yi ta zagin bukari sahih bukari na addini ba wanda amma ana fara zagin buhari na shugabanci na siyasa sai mutane suka tashi ashe mutum banza ne shi suka ce ashe ai muna ga mun dauka ashe ɗan salafiyan nan ma da suke magana ashe gaskiya suke faɗa wato a lokacin aka fara fahimtar gaskiyan ahlus sunna dangane da mangana amma duk magana da ka faɗa hasara kake yi kaza kaza kaza da sauransu haka nan to a cikin dai muna buƙatar gaskiya mu ƙara gyarawa addinin mu in an taɓa mu rinka nuna damuwa fiye da yadda ake taɓa duniyan mu eh, da shi ne za a samu gyara cikin al'umma subhanaka lahu wa bihamdika to insha Allah za a zagaya kamar da aka ce za a